نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه الى يوم السلام عليكم ورحمه الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 26 kenan yau ko 26 ga watan goma watan shawwal a wannan shekara ta 1424 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 19 ga watan 12 shekara ta 2003 miladi a wancan lokaci dan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen suratul nur yau kuma za mu tafi farkon suratul furqan سورة القرآن سورة مكية كما تلك سورة تأشر أنت الزيارة إذا كفروا الترجي سمع سنة قنشر آية سبعين دبقي ما نأتي هي سبع وسبعون آية وموضوعها الرئيس التوحيد وأحوال العباد المؤمنين والكافرين وبعض من سورة sura take karantarwa توحيدي kadai da ubangiji subhanahu wataala sawa'un ta fuskar wato kasancewar sarabbu ko ta fuskar uluhiyya kasancewar kasancewar ta ilahu al-ma'budu bi haqq ko ta fuskar kyawawan sunayen sa mafi ya kyau da kuma sabobin sa waɗanda suke na kamala sannan kuma take yi bayani game da ranar sarkin kiyama ina fata an fahimta an ambace ta da suna suratul furqan domin ko da a hadisi haka ta tabbata suratul furqan kuma domin a cikin ta akwai lafazin furqan a farkon aya tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdi kamar yadda zamu karanta hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim daga abdurrahman ibn abd al-qari yace sami'tu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yaqul naji umar ibn khattab Allah ya kare da a gare cewa سمعت هشام بن حكيم بن هزام ابن هزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأ عمر بن الخطاب ناجي هشام ابن حكيم ينا كرم سورة الفرقان a wani salon karatu wanda ni ban san shi ba ba haka nake karantawa ba wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aqra'a li manzon Allah kuma shi da kansa ya karantar da ni kai tsaye na koye shi daga bakinsa mai tsarki amma sai na ji hisham ibn hakim yana karanta ta da wata kira'a da ba tawa ba kitu an tu'jila alaihi saura kiris da karatu sau kidif da na sa ya yanki karatun sawa'un cikin sallah yake ko wajen sallah ثم أمهلته حتى انصرف سيدنا قال سيدي كمل ثم bi بردائه sannan sai tattaro kwalar rigarsa fajitu bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazo da shi wajen manzon Allah fa qultu laka ya rasulullah inni sami'tu hadha yaqra'u surat al-furqan ala ghairi ma aqra'aka liha yace ya manzon Allah na ji wannan bawan Allah yana karanta suratul furqan a wani salon karatun da ni baka taɓa koyar da ni irin sa ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce alkalhu ko take shi me da sun falak sai ce da shi ikra karanta ilmi fa qara al-qira'ata allati sami'tuhu yaqra kuma yake sai ne mai irin qira'a da nabi yana karantawa da ita وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا أنزلت فقال لك هكا أتسوكا ديكا ثم قال sannan ya ce da Umar ɗan Khattab ikra karanta fa qara'tu sai na karanta a salon qira'ata sabanin qira'ar Hisham ibn Hakim fa qala sai manzo Allah haka za unzilat haka ita ma aka saukar da ita inna hadha alqur'ana unzila ala sab'ati faqra'u ma tayassara minhu shi wannan qur'ani an saukar da shi ne bisa ga harfa guda bakwai dan haka ku karanta dukkan harafin da ya saukaka a gare ku na shi alqur'ani mai girma to a anan sababin kawo wannan hadisi dan in nuna mana cewa dai a ashe suratul furqan suna ne na wannan sura wanda manzon Allah ya tabbatar da shi domin mai mai cikin wannan hadisi na Umar dan Khattab Umar dan Khattab yake سمعت هشام بن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان هكذا بقى kila ka ce a nan gurin a lokacin manzon Allah baya nan to da yaje gaban manzon Allah sai ce ya rasulullah inni sami'tu hadha yaqra'u suratal furqan ala ghairi ma aqra'ata minha kaga mai ta kalmar gaban manzon Allah sallallahu ina ba ta amfani wannan shine sabon kawo hadisi to amma dai abin da ke cikin hadisin na ma'ana shi ne wato alqur'ani mai girma yana daga cikin sauƙaƙewa da yassarewa da ubangiji ta alayi sai ya saukar da shi a sanan qira'a daban-daban maza Allah ce an saukar da shi ala sab'ati ahrufi a bisa ga harufa guda ba to me ake nufi da harufa guda ba malamai sun yi rubutu wadansu littafi guda akan me ake nufi da harufa guda ba amma dai duk malamai na qira'at sun yadda ba a nufin qira'a guda bakwai da aka kuma masu fassara ta kuskure sai su ɗauka harfa guda bakwai qira'a guda bakwai to bisa ga wannan fassara sai ya zanto karfaffun qira'o'i a wajen masu wannan ra'ayin su ne guda bakwai qira'ar nafi al-madani da qira'ar abdullahi bin kathir Almaski da ta al-imam abu amr bin basri da ta abdullahi bin amr Bin shami da asim ibn abu nadud ko al-nujud al-kufi da kuma ta hamza ibn habib zayyad shi ma al-kufi sai ki sukun tabbata ali ibn hamza al-kifai to kaga wannan guda ba ku su aure su kada ne kirawo kuma su kada duk kira da ba wannan ba ba ka kafiya ba ce wannan kusura kusura ne ba daidai bane kirawoyi karɓaɓɓu guda goma ne wa al-kufi sai kuma khalaf al-kufi idan ka hada sun zama guda goma ke dukkan ta suka karu al-kar'a da ko ya karanta al-qur'ani an yadda da karatu la ba da mu jin ba bai ake ne da harfa guda ba zance mafi inganci abinda ake nufi da harfa guda bakwai shine ya rufa guda bakwai ma'ana larabci idan ka ɗauki larabci yare ne amma yana da kashe-kashe na cikin gida kamar idan ka ce hausa yare ne amma hausa tana da kashe-kashe na cikin gida akwai kananci akwai sakwatanci akwai dauranci ko da ke dauranci da farko dauranci ko ba haka sannan kananci tabbatanci zazzaganci kasananci ko ba haka ba duk dai wannan ke saka kare da cikin gida amma idan ka ce hausa ta haɗa ba wai wariya mace ba wai kamilan su ne haka bane ta da asalin hausa to kaga wannan ke saka kare da cikin gida to idan ka ɗauki kowane ɗaya wato hada fikin to haka larabawa suke suna da kasakasa na cikin gida akwai ƙuraishanci wato yaren ƙuraishi akwai banu sa'ad wanda su ma yare ne akwai banu kuzaima akwai wane ne yaruka ne daban-daban a cikin larabawa to tunda su yaren da su yafi bakwai yana da yawa illa iyaka sukan yi tarayya a waɗansu sai sun kalmomi amma akan samu saɓani a waɗansu sun kalmomi makamancin saɓanin da ake samu a sun kalmomin hausa tsakanin garurukan da aka mata wato ka samu a can an ce kaza a nan an ce kaza a nan an ce kaza ina fata an fahimta kaga idan ka ce gujiya a hausar zai gaji kowa san gujiya ita ce kwaruru a kan to el da kuma a hausar wani, to kaga wannan duk daban-daban ne ko ba haka bane ba ma'ana waɗannan ɗaiɗaikun kalmomi da ake samu amma kowa yana jin yara to haka larabawa ta to ubangiji subhanahu wa ta'ala sai zaɓi yarukan larabawa bakwai ya saukar da alƙur'ani shi yasa lokacin da aka zo har da alƙur'ani lokacin abubakar siddiq yake nasiha yake zaburar da wato babban adam da aka sa ya zanto shi ne shugaban kwamitin harada alkur'ani yace duk kalmar da kuka zo rubuta ta idan kun yi sabani wani ya fita kalmar kaza wani ya fita kalmar kaza to ku bincika wanne ne yaran ku kaga wannan yana a ce banda kwarai kore yaran a ce kaga saba ta aharu ba a nufin kira a gaba ba ana nan me ya ruka guda bakwai cikin ya ruka ina jin wannan shine mafi tsadar ko kuma in ce mafi abin da kila wani zai tambaya me ya ake nufi da amma dai guda wato ainihin goma ne suka ko duk wanda ba guda goma ba to tana cikin kira'atul shahada wanda baya halatta karanta alqur'ani da ita ko a cikin sallah ko a wajen sallah suratul furqan sura ta 25 roƙon mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana agaji wajen fahimtar ayoyin ta tare da yin aikin ne Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا bayan bismillah ubangiji ke tabarakan lazi nazzala al-furqana haka suna da matukar yawa kuma tabbatattu ne ba sa gujewa wa allazi nazzala al-furqan wanda ya saukar da al-furqan ina fadin al-furqan suna ne cikin sunayen al-qur'ani akan ce al-qur'an innahu al qur'anun karim fi kitabin maknun akan ce al-furqan تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أكن الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أكن الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أكن النور فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي والله بما تعملون خبير waɗannan dukkanin su suna da alqur'ani an ce alkitab dan ana rubuta shi an ce alqur'an dan ana karanta shi an ce alfurqan li'annahu yufarriqu bayna al-haqq wal batil dan yana rarrabe tsakanin karya da gaskiya yana rarrabe tsakanin hanya ta da hanya wadda take ta bata da haka alfurqan abin da ke nufi raba gardama ko raba mutu ko rarrabewa ko fayyacewa alkhairan sun yawaita allazi nazzala alfurqana ala abdi wanda ya saukar da raba gardaman littafi ala abdihi bisa ga bawansa ya ce da manzon Allah bawansa ba wai idafa zaface kawai ta jingina abin halitta zuwa ga mahalicci ba eh ta ƙunshi haka amma idafa ce ta tashrifi da takrimi bawansa wato kamar ma manzan Allah ɗin ne kadai bawan Allah dan nuna cewa babu wanda ya cika hakikanin sharadin bauta kuma ya tsaya da hakikanin bautar ubangiji irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda yake istamala fihi al-ubudiyya cikakkiyar bauta tsantsa ta tabbata gare shi sama da kowane bawa da aka taɓa yi baya a tarihi ko kuma wanda zai zo nan babban misali shi ne abinda annabawan farko suka yi yayi kuma shi kuma ya zo yayi naki wanda su su yi domin mafi gajeren misali da zaka buga shi ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zana wani adadi na annabawa da mursalai a cikin surfin an'am tun daga wajen ka na atayna ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kaga ishaq da yaqub da ibrahim a baya kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين فسكتب ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وإياهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ويهبوا للدورة أولئك الذين هدى الله أولئك الذين هدى الله وتنسم سوف الله يزعف يسير فبهداهم اقتدي كي النبي بشريس كي ركب annabi ya riko da shi su kome to kuma sai ya riko da tashi da aka saukar kan su shi kadai wannan. duk niyyar waɗancan Allah ce fa bi hudahu muqtadin ka bi sawun su su yi koyi da su da haka Abdullahi dan Abbas lokacin da ya karanta suratu Fat yana ta karatu yana ta karatu har yanzu dan fa gafarna mu zalika wa inna lahu indana la zulfa wa husna bayan ya karanta fa kana raki an wa anaf sai ya fadi da aka ce me yasa kai su gana yace annabi dawud yayi annabi dawud kuma sai yana cikin wannan da dawud wanda aka ce manzo Allah ka zo mutan mu tabi. ko na gani ko ban gani manzo Allah yayi dan kalima kaga manzo Allah shine cikin tafsir ubudiyyah lillah sallallahu alaihi wasallam yasa aka dingina ta kamar ba shi kadai ne mai Allah kuma kamar Allah bai da kowa sai shi tare cewa yana da bayi yana da halittu sun fi karfin kidaya ko lissafi amma manzo Allah ya ce tantantar kasancewarsa abdulillahi yasa da ke bata baraka allazina zalla furqana ala muhammadin ko ala rasulihi ko ala nabiyihi sai ke ala abdihi saboda mai yakuna lil alamin nazira dan shi alqur'ani ya kasance lil alamin da halittu nazira mai gargadi lafazin nazir daga al-inzar ne al-inzar shine ilamu ma at babu mutane ke la kurice da firgitarwa da tsoratarwa shine al-inzar wato an saukar da alqur'ani a kansa dan yayi gargadi ko dan ya tsoratar ko dan ya firgitar to amma ba firgitarwa ne kadai aikin annabi ba akwai kuma kwadaitarwa amma nan an ambaci firgitarwa ita kadai amma a wurin Allah ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira daga mubashir da kuma nadhir to amma ta aka faɗi inzar anan kadai saboda wani za ambata a baya kafare ne kafare suna bukatar bujara ne ko zuwa da ya yasa aka ce liyakuna lil alamin nadhira waɗansu malaman suka ce lafazin li yaqulu fi'li mudari ne fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila al-kitab shi littafin shi ne yake gargadi ga al'alamin waɗansu suka ce a'a shi dan Allah shi ne mai gargadi ga al'alamin na a ada abin ɗaya ne manzan Allah yakan yi gargadi da alƙur'ani fa zakir bil qur'ani man yasafu wa in kuma shi kanshi qur'ani in ka karanta shi ko da kai kadai ne ka karanta shi in kana fahimtar larabci zai gargade ka don lokacin da aljanu suka ji manzon Allah ya karantar da su ya san ma sun ji bai san sun ji ba sai da aka masa wahayi amma suka ji suka musulunta suka tafi gargadi da wa'azi duk manzon Allah bai sani وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن kalu حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم munzirin su sun dauki gargadi kuma sun tafi gargadi manzon Allah bai sani ba sai da aka saukar da qul uhiya ilayya annahu sama'a nafar min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan adaba yahdi ila rusul fa amanna da kai kace ne ko da alamin nadira dan manzon Allah ya zanto mai gargadi ga halittu talikai ko kace kai shi alqur'ani ya zanto mai gargadi ga halittu talikai duk dai ma'anar dai wannan na kursar wannan wannan ta kunshi ma'anar wannan shine ne ko da alamin nadira allazi lahu mulku samawati wal ard shi Allah din da ya saukar da wannan alqur'ani ne wanda lahu mulku samawati wal ard mulkin samai da mulkin kasa dun nashi ba mai mallakar wani abu a sama sai shi ba mai mallakar wani abu a kasa sai shi abinda duk ya baiwa bayi na kulotai da gidaje da kudade da gonaki da lu'ulu'i da jauhari da zinariya da duk abin da ya ba su alo ne an fi ma da ma mustaklafi na fihi halifofi aka sa ku a kai ku amfana da shi ku bari wani zo ya amfana da shi ya bari wani zo ya amfana da shi ya bari amma ba mutum baya iya cin yake da sai dai amfani da shi wani ya gada to kaga arzikin gaba ɗaya na Allah Allah annabi lahu mulku samawati sama wato. wala mai takhaz waladan bai rikita ba subhanahu wa ta'ala to wannan dan nan namiji ne ko mace domin lafazin walad ya shafi namiji ya shafi walam yakul lahu sharikun fil mulk sannan baya da abokin tarayya a cikin mulkin wanda yake agaza masa ko ya rike masa irin yadda sarki ke da hakimai ko shugaban kasa ke da gwamnoni ko gwamna yake da gwamnatinoni da famanan sakaratori da ciyamomi na lokacin gwamnoni Allah madaukakin sarki ba mai taimaka masa alaƙa ta da mala'ikunsa alaƙa ce ta mahalicci da ababen halitta alaƙa ce ta mai mulki da waɗanda ake mulka ba alaƙa ce ta mai mulki da masu taya mulki ba irin yadda sarki hakimai ke taya mulki gwamna kwamishinoni ke taya shi mulki shugaban kasa gwamnoni da ministoci ke taya shi mulki Allah ba mai taya shi mulki shi kadai ne mai mulki wal man bi yadihi malakutu kulli shay'in sai da su wane ne wanda a hannunsa mulkin komai yake wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun karshe sai yaquluna lillahi zasu kai Allah wanda shi ba mai wani shine walam yakun lahu sharikun fil mulk wa khalaqa kulli shay'in ya halitta kowane irin abu فقدره تقديرا يا قدر ثم تكر قدرا لفظ خلق يا هلك لفظ قدر كما نزل ما هلك dan sai da ya kaddara sannan ya halitta amma malamai sukan bambance ta alkhalqu shine al-ijad samarwa amma at-taqdiru shine at-takhsis qabla al tsara yadda kake son halittar ya faru tun kafin faruwar irin yadda aka tattake tsare da yake son gida ya faru tun kafin a gina gidan gashi a zane kaga ya kaddara ta kenan gashi a gine an kammala gini bambanci shine yadda Allah ya tsaro haka abin yake tafiya baya samun canji amma yadda aka kaska ko mai zane ya tsara ya kan samu canji ko fargabar ta koma yamma ta kuna hudu a mai da su biyar ko a mai su ke zama uku ko wani a masa mutum amma ubangiji yadda ya tsara haka halitta suke gudana a wannan shine wa khalaqa kullu in ya halitta kowane irin abu a ce kowane irin abu tsakanin da ubangiji alaka ta shawarar halitta da wanda aka halitta فقدره تقديرا sannan ya kaddara shi matakar kaddarawa subhanahu wa ta'ala ya rike lafazin tabaraka lafazi ne mai ban mamaki fi'ili madi ne wanda yake jami abinda suke nufi da fi'ili madi jami ana hawo ma'ana baya da fi'ili mudari baya da amri ba ka iya tsagar ismul fa'il a cikin sa haka yake daya dayan sa tabaraka kuma yake yake daya daya a larabci haka kuma yake daya daya ta fuskar ma'ana ba a jingina wa kowa shi sai Allah Allah ne kadai za a ce tabaraka amma wani halitta ba za a ce masa ba tabaraka ko a ce tabarakta ko a ce tabaraktu ba ko tabaraktum ballantana su tabaraktunna mana ne ba samu ballantana ba ma'ana ubangiji ta ala ne kadai ke an tsago shi daga albarakatu ko albirkatu ko kace albaraka ko kace albirka duk ma'anar tana koma zuwa ga baraka ya burku wanda shi lafazin albarakatu ma'anarsa tana kewaye ne da tsakanin wurare guda wuri na farko tabbatuwar abu rashin kushewarsa ma'ana ta biyu ya wato haɓakuwarsa da ƙaruwarsa ina fata an fahimta ma'ana albarkatun Allah suna da matuƙar yawa sannan albarkatun Allah kuma tabbatattu ne ba sa wuce ina ba ta an fahimta to shi lafazin tabaraka da sauran kalmomin da aka tsaga daga sinadarin baraka ya burku a cikin alqur'ani sun mai mai kule gaba daya to 34 a cikin ayoyi 32 wannan na nuna akwai wani riya mai mai da da kudai an gane ko kuma tasrifin larabcin da alqur'ani ya baiwa abin da aka sabo daga baraka ya burku an dai a cikin alqur'ani da guda takwas ce akwai baraka akwai barakada akwai burika akwai tabaraka nawa kenan hudu daga nan sai baraka sai barakatu sai mubarakun sai mubaraka nawa kenan su ce nan a cikin alqur'ani baraka barakna baraka fiha wa qaddara fiha أقواتها في أربعة أيام سواء السائل باركنا سبحان الذي أسرى بأبه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا بورك فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها تبارك تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الأنهار تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا فتبارك الله أهل الخالقين تبارك الله رب العالمين تبارك الذي بيده الملك أنا حصل كده في كده أنا بتعمل كذا بركات قيل يا نوح بسم الإسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك بركاته أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته مباركة تهية من عند الله مباركة kenan abin da yake nuna wa yawan alkhairi taruwar ta wuri daya dunkulowar ta wuri daya tare da yawan sannan haka kowarsa yasa ba wanda ake dingina masa a ce baraka sai Allah ta wannan ke nuna karfin mulkin Allah subhanahu wa ta'ala ayata da wajen lafiya واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا بندي واتخذوا من دونه آلهة sun riki min dunihi bayan Allah salihatan a matsayin alloli su wane ne suka riki haka ai al-kuffar su ne kafirai wani Allah sun mayar da shi alloli biyan asnamu wa gairu hadal ma'budat imma gumaka ko kuma dukkan wani dangin abin bauta wanda ba Allah rikar wani Allah a matsayin abin bauta ta iya yiwa sun sassaka shi da katako ko sun tsago shi a jikin dutse ko sun yi shi da kowane irin sinadari ta iya yiwa babu shi a gabanka a matsayin mutum mutumi ko gunki sai dai kuma akwai kudurce tasirin shi a zuciyarka lokacin da ka kudurce tasirin wani Allah cikin abin da ba ma iya yin sai Allah to ka rike wani Allah a matsayin Allah ke ka sanya shi kishiya ga Allah mutum idan ka dauka banda Allah akwai mai iya saukar da ruwan sama ma'ana ka sanya wa Allah kishiya bayan Allah ta kaɗai bai saukar da ruwan sama wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatah wa huwa al-waliyyu al-hamid wa huwa al-waliyyu al-hamid ma'ana idan ka dauka banda shi akwai mai saukar da ruwan sama a zuciyarka to ka ka riki ka samu cikin shi ko ka dauka akwai mai kashewa ko akwai mai rayawa ko akwai mai arsawa banda shi ko akwai mai iya yin halitta banda shi ma'ana kasin ya wuce cikin shi ne ma'anar wattakabu min dunillahi alihatan sun rike wannan Allah a matsayin allolai la yakhluquna shay'an su waɗanda aka rika ba sa iya halittar komai wa hum yakhluqun su din ne ma ake halitta wato sharadin ka zama ilahu abin bauta wanda ya halatta a roke ka ko in an yi tuntuɓe ya ambaci sunanka sharadin haka ya zanto ka iya yin halitta in ba ka irin halitta to ba ka da damar da a roƙe ka ko a kama sunanka ko a nemi tsari da kai ko a nemi karanka ko tanyanka cikin al'amuran da ba mai iyan su ta idan an yaki to an saka kifiya ga ubangiji yasa Allah ya aibata su da cewa la yakhluquna shay'an ba sa iya halittar wani abu wa hum yakhluqun su kansa halittar su akai a ce tun da ba sa iya halitta gajiyawa ce su kansu halittar su aka yi wani abu da ke nuna kuma dai gajiyawa karo ne wato suna da nukusani da tawaya ta yadda ba sa iya halitta suna da kusani da tawaya tsoriya a kan wancan ta yadda su kansu halitta su aka yi Amma amwatun ghairu ahya wa ma yashuruna ayyana yub'athun kuma za su iya mutuwa ma'ana duk wanda ba zai iya mutuwa duk wanda zai iya mutuwa sannan halittar sa aka yi sannan baya iya halitta to gaba daya ya rasa arkanul uluhiyyah rukunai da za su allantar da shi su mai da shi Allah don Allah baya mutuwa wa tawakkal ala hayy allazi la yamut duk abinda bai shi mutuwa ke kullu fi'in halikun illa wajha kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu nafsin za'iqatul maut duk wanda bai shi mutuwa yake mutuwa kuma alama ta tafiya duk wanda ba shi ba halittarsa akai duk ba halittarsa akai duk wanda ba shi ba wato baya iya halitta shi ko Allah yana iya halitta duk wanda ba shi ba mabukaci ne zuwa ga kasar da za ta dauke shi ko sama da za ta yi masa inuwa ko abin da zai ci ko abin da zai sha Allah ku ko shine amu wala amu yudiru wala yudaru alayhi amana ta tabbata lahu a gare shi wahdahu la sharika wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun Dauriya akan haka wala yamlikuna li anfusihim ba sa iya mallaka wa kansu barran wata cuta abin da ake nufi da mallaka wa kai cuta ba wai su jawo wa kai cuta ba ai ba wani yake so jawo wa kansu cuta a ba sa iya mallaka wa kansu daf'uhu kawar da cuta din idan za ta same su wala naf'an ko dawo amfani ai darruhu dawo amfani zuwa kansu wala yamlikuna mauta ba sa iya mallakar mutuwa wala hayatan ba sa iya mallakar rayuwa ai imatatan li ahadin ba sa iya mallakar dauke numfashin wani dan ya mutu wa ihya'an li ahli ko busa wani rai dan ya farfado wala nusuran sannan ba su da ikon farfado da mutane ai ba'sa lil amwat ta yadda mutu bayan su dukkan waɗannan ayyuka ne na Allah kan da annabawa da mala'iku da Waliyyai, da tehuda da mutane da aljanu ba sa iya tsaye da cikin wannan kowanne ɗaya a karan kansa ba zai iya ba kuma in ka tara su duka ba za su iya ka tara dukkan annabawa tun daga na farkon su har na ƙarshen su shugaban su farin da ka da su goma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tara dukkan mala'iku ba za su iya halitta ba to ballan sana waliyi ballan sana shehuna ballan sana likitoci ballan sana malaman tsubu ba wanda zai iya halitta ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'una innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban wa law istama'una wa in yaslubhum adh-dhubab shay'an la yastanqidhuhu minhu ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حتى قدره ان الله لقوي عزيز Allah ne kadai al-khaliq shi kadai ne ar-raziq shi kadai ne almudabbiru kuma ya cancanci zama al-khaliq qabla an yakhluqa al-khalqa tun kafin ya halitta halitta da bayan halittar ta mutu ta kare kuma shi ne dai al-khaliq cancanta ce ba wai sai da ya halitta ba sannan ya samu sunan khaliq kafin halitta dama khaliq ne bayan halitta ta kare kuma khaliq ne subhanahu wa ta'ala Ba bai da kifi a cikin wani Ake ba a roƙon kowa sai shi ba a zuwa za a kifi a faɗa kiran sunan kowa sai shi ba a zuwa da sunan kowa sai shi ba a karɓar dokoki da ka'idojin rayuwa ta ka kai kaɗai ko ta kai da iyalinka ko da jama'ar ka sai a wurin sa subhanahu kaga waɗannan ababen waye zai iya su cikin mutane tunda Allah ce la yakhluquna shay'a wa hum yakhluqun wa la yamlikuna li anfusihim darra ba sa iya turewa kansu wa la nafa ba sa iya jawo kansu amfani wa la yamlikuna mota wala hayatan wala nusuka to ake duk wanda baya da wannan dama bai kamata a roƙe shi ko ko ta masa ballan suna a sace ran sarki shi da Allah ya Allah ce قال الذين كفروا إن هذا إلا إفق افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا بالمن والزرع وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وقال الذين كفروا وإن ذكر كافرت سيفك إن هذا illa iskun istiraf in anan gurin nafiya ce abinda suke nufi ma haza wannan alqur'ani ba komai bane illa iskun ba sai kira ne da ƙarya iftarahu wanda shi manzo Allah ya kago shi ko ya kirkiro shi yace an masa wani kaga mummunan ladabin da kafirai ke yi tsakanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da alqur'ani su ce kira ne ƙarya ce da ya kago daga karan kansa wa anahu alaihi qaumun akharun kuma waɗansu ma mutane da ba a sani ba sun agaza masa sun tallafa masa bisa ga hakan bisa ga wannan abin da zo da shi wahum min ahlul kitab suna nufin waɗansu mutane cikin ahlul kitab wai su ne suka sanar da manzon Allah waɗannan al'amura wanda sun fi shi daɗewa kuma suna da kwarewa game da abubuwan da annabawa baya suka faɗa sai suka rinka kitsa waɗansu duka daga wajensu wanda ya yi kamance sai ne da zancen annabawa to amma fa ne shi ya haɗa da basirarsa kuma ya haɗa da tasu basirar sai ya tayar da alƙur'ani sai ya ce wahayi kaji tuhuma da zargi da kafare suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kenan anan gurin kowane shin mutum za a iya zargin sa za a iya masa tsage kuma a yi masa tsage abin da ya rage tsakaninka da ubangijinka abin nan da aka zarge ka dake haka ne ko ba haka bane kai kai kokarin ka cewa ba haka bane ba to a lokacin nan zargin mai zargi kokin mai koke ba zai fita da kai amma in abin da aka faɗa ba kaji aka yi maka ba laifin ka ne to wannan shine zai zama illa a gare ka inda a ce duk wanda aka yi wa kage ko aka yi wa zargi haka Allah ke karban kagen da mutane suka yi da wanda za su kowa wahala a ranar tashin kiyama su ne annabawa dan kagen da aka mutu ya tsara da kowa zargin da aka mutu ya tsara da kowa amma tunda ubangiji da ya saukar da wahayi akan su ya san gaske suke yi waɗancan ƙarya suke yi kagen ba abin da ya kala musu sai zarga. to haka dukkan wani mabiyin annabi a kowane lokaci a kowane zamani kai dai yi kokari ka zama biyayyar da kacewa annabin da aka turo maka da gaske kake yi kokarin ka ga maganganun da za ka jingina wa addinin musulunci wanda suke alaka ne da wahayin da shi annabin ya isa to dole ne wani rabo irin wanda annabin ya samu na kuti kai ma ka sai ka manzo Allah ya ce ulama warasatul malamai sune magadan annabawa su ko annabawa ba dukiya suka bari ba a gidansu abinda suka bari a gidansu ilimi da da'awa idan mutum yayi ilimi kuma ya kasance baya wa'azi baya faɗakarwa, baya iya inkarin munkari in ya ga ana yi baya iya umarni da kyakkyawa in ya ga ana sakaci da shi to wannan bai shiga da annabta sannan idan mutum ya yi wa'azi ya faɗakar sai aka zage shi ko aka cutar da shi ko aka kulle shi sai tsoro yasa ya daina har yanzu bai shiga da annabta in gadan annabta shine yi ilimi din sannan kuma kai aiki da shi a karan kanka ka isar gwargwadon ikonka sannan ka jure dukkan wata balahira da zaka tukaro da ita a kama ka a daure ka a zage ka a yi maka tsage duk abin da za a faɗa ka jure sai ka tuna da abin da Allah ya ce da annabi ma yusalu daka illa ma qad qila lir rusul min qablik inna rabbaka lazu maghfiratin wa zu iqabil alim ma'ana ba abin da za a faɗa ma sai ire-iren kalmomi na batanci da aka faɗawa annabawa da manzanni wanda suke tafi da haka kai ma sai ka tuni to dan ka ji irin wannan magana in haza illa isku da ba komai wanda fashin ƙarya da ya kago wa anahu alaihi qawmun akharun kuma waɗansu makarifan ƴan uwansu suka taimaka masa Allah ce faqad ja'u zulman wuduwa faqad ja'u zulman hakika sun zake wa zalim abin da yake nufi da zalunci a nan ai kufran wato kafirci sannan wa zuran sannan kuma sun zake wa ƙarya shine zuwa wato kaziban kenan ai bihima wato sun zo da karya sun zo da zalunci zalunci anan kafirci ya Allah ce wal kafiruna hum zalimun A ayyada al mu'jiza ifkan wato irin kare da za ta mayar da mu'jiza ta alqur'ani a ce kage ne muktalakan abin kago abin kage ne kirkirowa aka yi kariya ce kuma ko shakka babu zalunci ne makwalin zalunci kariya kuma makwalin kariya lafazin qad li tanqiqa ma ja'u bihi min al-zulm wa al dan Allah ya tabbatar da hakikantuwar abin da suka yi din cewa zalunci ne wato kuma kariya ce shi ta ce fasad ja'u murmun wa qalu bugu da kari suka sake cewa asatirul awwalin kataba ai wannan niyoyi ne na mutanen farko mutanen da a asatir jam'i na ustura ustura tatsuniya guda ɗaya ko istara bi kasr al hamzat wato tatsuniya asatir jam'i guda ai a akazibuhum jam'i ne na wato ƙarya damu ustura bi dhambi da dhamma ta yana ganin ma'anar ta iktataba ba wai shi ma ya rubuta ba a shi bai rubuta ba ya sa wani ya rubuta masa ƙarya ce ta mutum da ya sa wani ya kwafo masa tun da shi bai iya kwafo abinda ka fahimci ta faɗa faɗa Allah sallallahu alaihi wasallam ai istan saka hakin ko in ta istan saka hakin kamar shi ai amara gaira hu bi kitabatiha ya umarci wannan sai ya rubuta masa wa nasqiha a kwafo masa yadda ta tsunniyoyin take min ulaikin komai daga mutanen da wa hiya tumla alaihi bayan an kwafo an rubuto sai kuma ake masa imla'in da kimtar yana haɗar da cewa to kuma wata garin sai fito sai ke an masa wani ai tukura wa alaiha ana karantar da shi wannan abin da ya fara hadan ya haddace bukura kan wasila kowace safiya da kuma kowane yammaci darasin safiya daban darasin yamma daban irin ƙarya da yasa wani kwafo ya alka karanta masa idan ya haddace kuma da yamma sai ya yi masa karatun yamma sai ya haddace shi kenan su kuma zai zo wahayi kaji abin da kafirai suka tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan bai idan kun ke gaskiya ba za a yi masa kai ma ba za a zarge ka ba zargin da ba za a yi wa ahlus sunna a ce ahlus sunna an samu wani ahlus sunna a wani gari ya je ya kai nono zarka guda ya kawo mahaifiyarsa a ahlus sunna sun ce wa annabawa yan bulan ne yan bana idan ka sai wasu ka ke ka sai ka jefa ta juji to in ta karɓi qur'ani sai ka kyale annabi wannan wato ƙarya ce ko suka ba babu yanda za a yi ahalin sunna in malamin sunna ne na gaske ya yi darasi da ya kai minti sassin awa ɗaya ba sai sai ya ambaci annabi sama da sassin mafi karanci ka sai arba'in ko talatin amma dai sama da sassin za ka samu a wurin kowane malamin sunna ko nemi kasashen dukkan wani malamin sunna ko a da ko a yana ka duba rubutu na dukkan wani marubuci in dai malamin sunna motsi kaɗan sallallahu alaihi wasallam zai ambaci annabi masu to amma sannan wanda yake yawan islati ga annabi yake kokarin koyi da sunnarsa Da a ce wai ya ce annabi ma yan bulan inna lillahi wa inna ilaihi ka kowa ya san wannan tsage ne da ke kira to dai kai wanda aka faɗa wannan in ka san ka da Allah ba haka bane ba faɗin mai faɗa din kare da ne ka kokin mai kokin da ne kuma shi bai faɗa ya san ƙarya yake amma so yake yi mutanen da suke bai su cigaba da zama a gindansa kar su fahimci da'awar sunna su gane to sai ya faɗi abin da zai hana a saurari malamin suna. sai ce malamin suna baya da sai ce malamin suna baya da yayi iyaye sai ce malamin suna baya da salati ba kuma suna yin sallah sai tashi wai tun da ba tsaya ba an ce a karanta kulhu wallahu ku ga walidan mu na garga kun da lilafi wai ba kai salati ba kenan da wai wannan kan wani ce wai dan tsabar ma kin annabi sun yi sallama sai su bar wajen gudu suke kansu da ɗin salati <laughs> ko mutumin da yake mu fa a fatawar mu da aqidar mu Tahiyar ba ta zama tahiya ba sai kai sura kan annabi a cikin tahiya muna nan akan fatawar imamu shafi yace ba bambanci tsakanin tahiyya ta farko da ta biyu a sallah mai raka da ake wa zama biyu wanda a ta ku a tahiyyar farko ba ba wajibi ne a yi salati sai a ta biyu amma a fata fatawar imamu shafi'i wajibi ne kuma ita ce zai da da hadisin annabi kuma ita ce zai da ayar sallu alaihi wa sallimu dan idan ka sallu alaihi wa sallimu an ce kai salati kuma kai sallama to sai ta ce assalamu alayka ayyuhan nabi ko assalamu ala nabi wa rahmatu ba kai wa sallimu ba to kuma suka kiyin salati kaga baka cika ayar ba to mu da muke ba da fatawa a bisa ga fahimtar mu da nasojin magabata da ayoyin alqur'ani da hadisi da ingantattu da nasi na fassara wancan cikin maganganun magabata na kul din wajen su cewa fa dan ya dinka bata zama dan ya ba na ki sati da kusaciya ta in ba salatin annabi haka muke intikadi wajibi ne yiwa annabi sallallahu alaihi cikin sallah kafin sallah ta inganta kafin sallah ta zama kamila ta kai kiya to sai akan ne wannan maka wai da ya sallama ya gudu saboda baya tsayawa a nan kawai dan bai tsaya ba shi kuma abin da ya fahimta idan da kai sallama sai da kanka ta tsaka ciki baka ci a kawo salatin gobe ga annabi da shi ya tsaya ya ji tsakanin bayi da Allah haka ba mai samun zani ya fara sana. duk wanda zai wani wani a karanta kaza a karanta kaza kawai ya shiga ne tsakanin bayi da Allah ku faɗa mun in faɗa Allah ko kuma ga abin da za ku ce ku ce kaza shi kuma sai ma'ana su ba su san me za su ce ba sai kai kai muku bayani to shi kuma kamar dani shi ma kuma shi ma ba wani ne kamar dani wannan da ya shafi da sala an shi ba wani ne بني تملى عليه بكرة واحدة حتى رويت عن في السواء أنا وأن كفتاني ساعتها دعم سأل زي قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما من هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسهورا التي قلت سيدة أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض wanda ya saukar da wannan abu da kuke da'awar kirkira sai ko an anzalahu wanda ya saukar da shi allazi ya da musarrafa samawati wal ard shine wanda ya san sirrin da ke cikin samai da sirrin da ke cikin ƙasa waɗansu malamai suka ce anan kamar mayar da barkar ne a gare su cewa abinda kuke kukkullawa a sirrance kafin ku faɗawa mutane don kore su daga bin annabi Allah ya san wannan sirrin domin ya san sirrin samai ya san sirrin ƙasa ku ko dole ko dai kuna cikin sama ne ko kuna cikin kasa shine anzalahu allazi ya'lamu sirra samawati wal ard ko kuma wanda ya san sirrin sammai da kasa ya san cewa abin ba ke kila bane wahayi ne daga gare shi lakin allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida ubangiji ta'ala lalle mai bada shaida ne dangane da abin da ya saukar akan ka cewa shi ne ya saukar da shi akan ka da ilimin sa haka kuma mala'iku masu bada shaida ne akan wannan dan wani kasa ya kare ta ya ce kai kira ne shi ya biyo wannan kuma ba zai cutar da kai ba ba kuma zai cutar da wahayi ba anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurur rahima lalle ubangiji ta'ala ya kasance ghafuran wato mai gafara sannan kuma rahiman wanda ke mai jin kai wato ga bayansa subhanahu wa ta'ala ayu asara uqubatakum wa lam yu'ajilkum biha lannahu kana ghafurur rahima ya jinkirta hukubar ku bai yi gaggawar kama ku da ita ba dan saboda shi mai gafara ne mai jin kane yana jin tausayin ku kuma an ba ku dama ko ku su ba ku koma zuwa ga hanyar ta gaskiya sai ya gafarta muku sai ya dukan an gane wa qalu suka sake cewa mali hadar rasul wannan wani irin annabi ne ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq ya akulu ta'ama a yana cin abinci wa yamshi fil aswaq kuma yana zuwa kasuwa ya je ya saya ya sayar dan me zai yi haka wannan magana ta su malai ce waqatil lamu mafsuratan an haza wato a rubutu na alqur'ani yadda aka ta habbai sun rubuta kalmomin alqur'ani lamun din da ke cikin mali hadha rasul an rabe ta da lafazin haza wanda a ka'ida ta imla'i na yau da gobe akan rubuta lihaza sai zanto ma daban lihaza daban amma a cikin rubutun alqur'ani sai aka ware su da juna ilmushaf a cikin alqur'ani kharijatun an awda'il khass al-arabi wannan ya saba wa ka'idojin khass ko rubutu na larabci na yau da gobe wa khass al-mus'haf sunnatun la tughayyar duk ko tsari na rubuta kalmomin alqur'ani wata sunna ce ta sahabbai da suka koya daga wajen annabi ba a canza yasa sassan alqur'ani tawqifi ne الربا لفظ المسكات da ka mimin da shi wato kaula sun ce kai alu bace sai kai yadda aka kasa habbai su rubuta kalmomin haka zai kar wani wata rana ya zo ce ni zan rubuta ma daban Lihala sai an haɗe lamun dinnan da labadin hada dole in rabe su mali hadar rasul ya fara su'a haka suka rubuta amma duk da cewa a yadda ma'ana take ma li hadar rasul ya fara su'a wa yanfi fil aswaq to sun faɗa wannan kalma ne cewa ma li hadar rasul ya fara su'a wa yanfi fil aswaq wal isharatu tasdirun bi suna so su nuna kankanta sha'anin manzon Allah wa tasmiyatuhu rasulan kuma sun ambace shi da rasulan manzo ba wai dan sun yi da manzon ba bi tariqil istihza'i bi wato suke su izgiri da wannan kawai irin manzo ne kamar yadda yanzu na ce maka yau kuma sunnar kenan ahlu sunna kenan kaga anan gurin ba wai yana nufin sannin ka mabiyi sunna ba a so yake nuna ƙarya ta ce ba ahlu ba ba wai yana itikadin sunnantuwar ka bane to kamar yadda kan ba wai itikadin manzancin manzon Allah ke wato karanta sha'anin sa da kokarin wato nuna shi ba kowa bane ai ayu shay'in wa ayu sababin hasala li hadha alladhi yad'i ar-risala abinda suke nufi me ya faru wani sababi ya faru ga wannan wanda yake da'awar manzanci hala kaunihi ya kula ta'am a hada da'awar annabta da da manzanci da cin abinci ai sai da ai daya in da za a annabci to bacci bacci ma'ana suna nufin ya kamata kowane annabi ya zama mala'ika da ya kudu kuma za a a sha to kar ai da'awar Aka suke cikin da'awa kama na abul kamar yadda muke kuma shi ma yake wa fil aswaq kuma ya tafi kasuwa dan ya saya ya sayar ibtigha al arzaq wajen neman arziki kama na fa al yadda muke yi sunne zo ce mana shi manzo ne malakun dan ba a saukar da manzo da wani mala'ika a kansa ba fa yakuna ma'ahu nazira ya zanto mai gargadi tare da shi in annabin yayi yayi wa'azi yayi wa'azi sai mala'ika ya ce haka ne gaskiya ya faɗa a samu wani mala'ika ya rinka bin shi na gaskata shi mana in ana so ya ce da wai haka aw yulqa ilayhi kanzun ko kuma aiko musu da wani taska daga sama mina sama'i daga sama yumsikuhu wanda daga wannan taskar zai rika kashe zai rika kashewa ya ce ta yi sirra wala yahtaju ila mashi fil aswaq sai da baya bukatar zuwa kasuwa da talabil ma'ad dan neman abin da zai rayu a kai aw takuna lahu dannatun ya'kulu minha ko ya kasance yana da wata tafsiriyar gona wanda ba bambancin ta tsakanin ranar da damunar ta ko akwai abin da za a tsanka ko a girba ko a ɗauko na kayan abinci ko kayan marmari shi ne janna ya kula min hada zai rika ci daga gare ta ai min samariha fa yakfi biha sai zanto ya wadatu da ita ba sai ya je kasuwa ba wa fi qira'atin na'kul minha aw ta qira'a aw takunu lahu jannatun na'kulu ina ma yana da gonar da zamu je mu ci daga cikin ta na hannu motsin mu ga hakan dan mu gaskata fa yakunu lahu maziyatun alaina biha sai zanto mun fi fifiko ya samu ko akan mu dan yana da gona rani da damana ana ce a ta muku ba mu da irinta to wannan sai ta samu bi amma ba da wannan kuma ga shi malaya ko ba da kudi ba da kaza ba da kudi ko sai a ce manzo ne kuma ya tafi kasuwa wato kaga anan sun rasa uzurin da za su dan idan mutum baya kanka sai ka fada ruwan sai ce kaga Allah ka tarar da kura ma'ana suna san dole sai sun kushe annabi amma sai su kushe shi da abin da ba a kushe dan adam da yanzu da wani ya kalle kai dan me kake cin abinci a to kai dan me kake dan mai biji sa duk abin da ya faɗa kai ba za ka faɗa masa dan bukatuwar ku kai da su iri ɗaya dan abin da ka zo ba kai da'awar mala'ikantaka ba ta kai kai manzo ne baya daga cikin sharɗin manzanci ko mutum sai ya zama baya ci baya asali ba ana turo manzo ne a yanayin yadda mutanen su وما أرسلنا من رسول من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم بما تبقى تقولوا من هو واحد هذا المتناسب a manzanni da suka wuce a baki nan a tarihi manzan Allah an turo shi da harshen mutanen larabawa da harshen sauran jama'u na duniya don nuna fifikon shi akan sauran dan risalar sauran ta kai tacciya ce ta shiga mammiya sallallahu alaihi wasallam amma tsarin annabawa gaba ɗaya kowa a turo shi da yaran mutanen to kaga sai su kushe shi da abin da ba a kushe dan adam duk wannan abin da suka faɗa Mali li hadha ar-rasul ya kula taam wa yamshi fil aswaq laula unzira ilayhi malakun fa yakuna ma'ahu nadira aw yulqa ilayhi kanzun aw takun lahu jannatun yakulu minha duk ba uzuri bane ba shi sa sai Allah ce wa qala zalimun azzalimun kuma sai suka ce in tattabi'una ku mummune ba kowa kuke bi ba Ila rajulun masura ba sai mutumin da an riga an yi masa sihiri ai makdu'an an an yaudare shi magluban ala aqlihi ba da hankali abin da yake faɗa san ba su ne amma ba wahayi ba. kaji san duk abin da su faɗa sai suka samu wanda ya fi dukkan masu hankali hankali a duniya suke masa wata wani ko ɗaya daga cikin mabiyansa a zamanin sa sai zana abokan siddiq ko wani sa aka ce masa mahaukaci sai ka san an yi zalunci to ballantana wanda ya fi dukkan wani mai hankali da aka taɓa yi baya a tarihi ko nan gaba ya fi su hankali ya fi su tunani da hangen nasa da basira wa ba a ce masa sihirce shi aka yi ko a ce masa mahaukaci ne ko shakka babu wannan kalma ce da ta kai makura wajen nuna na ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka sai Allah ya ambace su da sunan su azzalimai zalincin ana ana nufin kafirai kar ku manta wal kafiruna hum zalimun inna shirka la zulmun azim ana nufin babban zalunci wanda shine ma'anar sa kafirci ko shirka Allah yana da dama ya ce wa qalu in tattabi'una illa rajulan masrura kamar da yake wa qalu ma li hadha ar-rasul ya kula sahu kamar da ce kawo a satir al'awwali na kasaba duk bai ambace su da lamiri amma sai aka cire lamiri aka kawo suna na zahiri saboda lamiri ba zai bada hakikanin siffar su ba suna na zahiri azzalimuna shi ne zai bada hakikanin siffar su cewa su azzalimai ne ba na mushrikai ne kafirai azzaliman kafiran tabakun wai sai suka ce in tattabi'una ba kowa kuke bi ba illa lalabu Allah ta انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا وبنجد إذا أنك انظر كيف ضربوا لك الأمطار دوباك ذكرين يد سكا بقى مكا مثالي دبندبا معنى سكا سفن تاكد السفو في الأمثال أنا نفهم الأوصاف بالمسهور ونوكا تنسي كي وانا أكا سهر wal muhtaji ila ma yumsikuhu wani lokacin su ce maka mabukaci da haka ke tafiya kasuwa fakiri wa ila malakin ya kuma wa amma bil amr wani lokacin sai ina ma a ce kana da wani mala'ika tare da kai wanda zai tsaya ya buga yana taya ka al'amuranka wannan zai sa mu yadda da kai duk waɗannan ababai ne da suka ambata dan sassanta manzon Allah cewa shi ne wato akwai tawaya ko na kasa tare da shi wanda ya hana su bi Allah ke kunga duba ka kaifa darabu lakal amsal yadda suka ambace ka da siffofi daban-daban na aibata ka fa dallu da haka sai suka fata bi zalika da wannan aiki nasu an huda daga shari'a fala yasfi'un sabila ba za su taɓa samun ikon samun tafarkin shari'a ba domin dukkan wanda bai riki manzon Allah ba a matsayin mai shirye da shi to ai ya riga ya baro shari'a ba babu yanda za a yi wani abu ya shirye da shi kuma a duniya don shi ne wanda Allah ce wa in tuti'uhu ta hasaka in har kun bi shi to za ku shige kishiyar wannan ma'ana in lam tuti'uhu lam tahtadu in har ku bi shi ba to ba za ku taɓa shirya ba ke shi kadai ne hanyar mutum shirya shi yasa ibn al-qayyim ke cewa kullul abwabi masdudatun ila Allah illa babul wahid dukkan kofofi na zuwa wurin Allah a toshe suka sai kofa daya wa hiya babu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ita ce kofar manzon Allah duk wanda bai fita nan ba ba zai sadu zuwa ga rahmar Allah ba ko ya shiga aljanna wanda ya fita hanyar manzon Allah to ya kama hanyar shiga aljanna saboda mai ka'ida shine zai fara shiga mabiyansa kuma su shiga to kai baka bi su ba lokacin da zai shigar da shi da mabiyansa kai baka wajen dan shine hadisi ya tabbata cikin bukhari sai ati babal janna zan zo kofar aljanna fa astaftihu inna ma abude sai mala'ikun da ke wajen sai man waye ke ana muhammad Abin da kawai zai faɗa kenan ni ne Muhammad sai su ce bika umirna Allah nafsa li ahadin qablak dama kai aka yi mana umarnin kar mu budewa kowa kafin ka zo ka wuce to ke baka ji shi ba a wannan lokacin ballantana ka bi cikin waɗanda za su ji bayan yasa manzo Allah ke cewa dukkan al'umma ta zasu ga aljanna sai wanda yake ce waye zai waye zai ki yake man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba wanda duk zai mun da'a da biyayya kun ka babu zai shiga aljanna wanda ko ya saba mun to ya ke shiga aljanna ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce unzur kayfa darabu lakal amsal fa dallu fala yastati'una sabila dubai da suka buga maka misalai har suka bata ba za su taba samun damar dacewar tafarkin shirya ba tabarakallazi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika tabaraka albarkatunsa sun yawaita allazi in sha'a shine wanda idan ya so ja'ala laka khairan min zalika sai ya baka wani abin na arziki wanda ya kuma wanda suka kidaya a baya ba san sai ya zanto kana da gona ba kai inabi da menene ko kana da kaza ko kana da kaza inda ya ga dama sai ya baka doriya a san abin da suka faɗa jannatin waɗansu gonaki ta jinimin ta hatiyar anhar wanda kolamu ke gudana karkashin gidajensu wa ya ja'al laka kusura sannan kuma ya sanya maka waɗansu manya-manyan gidaje na tsasaita da sarauta lafazin kusur jam'in na al-qasr alƙasar ne dukkan wani tafkeken gida na sarauta wanda ka ganki ka san cewa ko da mutum ɗaya ne mai shi to yana ji da kasanta to da Allah ya ga dama ba kasar ɗaya zai baka sai baka tafkeken falik ya baka a Makka ya baka a Madina ya baka a Fa'is ya baka a Muna ya baka a Muzdalifa ya baka akan hanya daga Makka zuwa Muzdalifa ko daga Makka zuwa madina in ya ga dama ko daga Muzdalifa zuwa Arafa ko a Arafa wai da Allah ka kusuran ya sanya maka ma kama kan gidaje inda ya ga dama zai wannan ba gagara yi ba amma sai zaɓi maka rayuwar da kake ciki kisa manzon Allah bai taɓa jin damuwa akan rayuwar da yake ciki ba rayuwa ta bukata rayuwa ta ya ji ciki mabukaci ne zuwa ga wajen ubangiji hikimar da ke ciki kamar da manzon Allah ya bayyana cikin hadisi a yau in ji yunwa sai in yi hakuri sai in samu ladan ba hakuri a gobe in koki sai in yi godiya sai in dace da ladan masu godiya haka manzo Allah ya kira sallallahu alaihi wasallam ke sa lokacin da Umar dan safa bai je same shi wani lokaci ya kwanta yana barci da bayan azhar Umar ya sallama manzo Allah ya ba shi izinin shigo ya tafi, sai Umar ya ga shafin tabarma a jikin mazan Allah ma'ana daga fatar jikin sai tabarbar ko wani mashin fudi ba ballata na magana katifa ko wani bargo mai rufi sai Umar dan Khattab ya ce ya manzon Allah da Kisra da Kaisar sarkin daular Rumawa da Kafarisawa manyan kafaran duniya amma suna cikin zinari da azurfa da zabarjid da lu'lu'u ga shi kai ne afdalu khalqin lahi mafifici na bayan Allah gaba ɗaya halittar Allah gaba ɗaya amma kana cikin irin wannan hali sai manzon Allah ya ce aw fi shakkin anta ibn al-Khattab wani abu ne kake ne yasa kake cewa ba annabin bane ulaika qaumun ujjilat lahum sayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya wadannan wadannan mutane ne abin da ka gan suna cikin ni'ima rabon su ne lahira aka gaggauto musu a duniya su fiske a lahiran ba su da komai mu kuma na yana ta ake samun kanka a cikin rayuwa ta talauci ko rashin mukami ko rashin wani matsayi ko baka cikin kaza ko baka cikin kaza bayan nuna kaskantuwar ka matakar kai bawa ne da kake da'a ga ubangijinka kake bota a gare ina fata mu yanka shi yasa Allah ya nuna musu wannan ba komai bane ba inda Allah ya ga dama banda abin da suka nema sai baka ma wanda yafi to amma hikimar Allah shine duniya din ba kowa yake ba shi yasa manzo Allah ya faɗa cikin hadisi law anna dunya tusawi inda Allah janaha ba'uda ma saqa kafiran minha sharbata ba. inda ake duniya matsayin ta auren Allah ya kai darajar fuffuken sauro ko fuffuken kuda ko fuffuken sauro da kafiri bai samu ruwa ɗaya da zai sha ba amma tun da jihar ya ba kafiri to ai ba ta daraja shi yasa sai ba kafiri ya ba mu ya ba kowa da kowa abu mai daraja ku tun da aljanna daraja ta ba a ba kowa zai wa sai mun shi yasa Allah yana bayar da dukiya ga wanda yake so da wanda baya so baya san kafirai ya ba su yana san mummune ya ba su amma baya bayar da imani da aljanna sai ga wanda yake so sai in mutum ya shiga cikin rajistar zuhibbuhum wa na أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون نومة لائم in mutum yana cikin wannan rajistar to shine waɗanda Allah ke so amma ba idan yana da kuɗi ko dan yana da sarauta ko dan yana da mukami ba tabarakal ladhi in sha'a ja'ala laka khayran min zalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar da ya ga dama sai sa maka gonaki mata maka waɗanda koramun ke gudana karkashin gidajen wai da Allah ka kusura sannan kuma ya sanya maka tufka ta ka gidaje amma bai ga damar hakan ba subhanahu wa ta'ala من كذبه بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها سمعوا لها تغيرا ونفيرا وإذا قلتم منها مكانا ضيقا مقوين مقولين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا يوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا بجد سيبت بل وانت الأبن دسك فلا كذبوا بالساعة تنكر يتماتات القيامة تنكر القيامة فذات القيامة أصلا تنبيا تنبيا تنبيا تنبيا تنبيا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين yaushe ne wa'adin da aka tsiban wa kiyama za ta faru kuma mun da kuke faɗa inda gaske ne yaushe ne abu haka kafirai suke faɗa shine kasabu bi sa'a wa atadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira mu kuma mun yi tanadin sa'ir wato wuta mai tsananin koda ay naran musa'iratan mustadda wuta mai tsananin koda mai tsafi matuƙa wajen zafi mun yi tattalinta game da waɗanda wato ainihin suka karanta tashin kiyama shine liman kazzaba bis sa'a mun yi tanadin ga dukkan mai karanta tashin kiyama idan ra'atun min makanin ba'idin ita wuta din idan ta hango su daga wuri na nesa suna filin kiyama ga ta can gurin ita wutar sami'una ha tagayyuban sai su rinka jin wani tagayyus tattare da ita wa zahira da wani irin kogi ko ruri shi lafazin a nan malam ya fasara shi cewa galayanan kalkar ba wani irin tafarfasar da kirji ke yi lokacin da mutum ke cikin fushi shine tagayyus tsananin fushi ke sa kirji ya rinka tafarfasa har wani lokacin ka ji kamar yana da wani ƙara ƙara ko kogi kogi da fitowa daga cikin mutum inda zaka masa alƙalai akwai wanda halittar su haka to wata jahannama dan tsananin kogi haka za ta kai. yi shine sabi'ul hatta kai yusa wa zafira lafazin zafir wato farkon kuka da jaki ke tsalawa din ka san babban sauki to shine zafir to amma jahannama din nata daban sai dai an ambace ta ko an kwatanta da irin kukan jaki dan kusanto maka ma'ana dan ka gane sannan tafarfasa ta daban amma an kwatanta maka da tafarfasa na kirjin dan adam lokacin da yake cikin matukar fushi kawai dan ka gane dan a kusanto ma da nesa amma a hakikalin fushin ta da zai sa kai wannan ai ya fi karfin fushin da dan adam yake an gane ku idan ra'atu min makanin ba'idin sami'unaha tagayyuzan sai su rinka jin tana tagayyuz wato wani kogi irin na kirji wa zafiran da kogi irin na sautin kukan da ai sautin kadidan أو سماء التغير ربيته وعلمه وأنت ما لم تكن في التغير قال بي بقى جي تو بل نتراكم رجاء أنما باوي جي سراسي بقى كنت التغير سنبا فشي جن ألامة تأتي إلا مثل باية المجازة هكي الجن سينا فشي سوال فشي تو هكي احتمال جاء أنما الألام لك فريضة هم قلت لك توسنا فشي دان سبو رجاء التغير لا يسمع الزفير هو الذي يسمع فأمام يسأك يا عدد من ذلك يسمعونها تغيرا وزفيرا wato lil mujawara saboda mujawara kamar da wani ta wala qad ra'aytu wa ra'aytu zawjaka fil wada mutaqallidan rumhan wa sayfa ma'ana ra'aytu zawjaka fil wada na hango mijinki a can cikin fagen fama mutaqallidan rumhan wa sayfa yana tarataye da mashi sannan yana rataye da takobi sai suka ce da takobi da mashi wanne ake ratayawa takobi amma ma shi za ta yi kake sai dai a rike amma sai kawo a takallud dan ya ambaci a tsayi da arrum to sai dai shi arrum la yi takallud shi ba a rataya shi amma tun da an ambaci sayyid a kusa da shi sai ya ci albarkacin sa wajen shi ma a ce takallud la li annahu yutakalladu to haka sami'u laha tagayyuzan wa zafira az-zafir huwa alladhi yusma wa والتغير يرى ولا yusma. لكنه أضيف التغيث إلى السمع أو السمع إلى التغيث لأجل المجاورة dan makwabtaka da juna tsakanin lafazza to amma idan ta samu malamai waɗanda ko kankane ba sa son su yi tawili sai suna da kwakwaran hujjar da sai sa suke tawili sai suke da kai kasa tagayyus jahannama daban da tagayyus sun dan adam kenan dan adam a ji na jahannama za a ji ina fata an Allah mai iko ne kan wannan domin duk abin da ke fasa kiyama zai ne abin da Qur'ani ya faɗa yana kwatanta mana da zai kusanto mana gare sa amma hakikanin al'amarin shine in kiyama ta faru yasa Allah ke al yanzuru da illa ta'wila kafiran da suka kare zuwan tashin kiyama ko suka kare qur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau akwai abin da suke jira in ba fassara ba wani zai to ya riga an fassara alqur'ani to nawa ka soke an gurma garin mu wannan eh fassara ce ta kusanto maka da ma'ana amma abin da duk aka faɗa game da kiyama ba za ka ganshi ba sai kiyama ta zo hakikatan yadda yake yawma yati ta'wiluhu yaqulu allazina rasuhu min qabl قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم wa dalla anhum ma kanu yasiru kan la tilana da fasara za ta zo a sai har yanzu fasara za ta zo lanan da fasaran qur'anin za zo ma'ana yanzu bayani ne mai kusanto da abu amma hakikanin fassarar aljanna da abin da ke cikin ni'ima hakikanin fassarar jahannama da abin da ke ciki hakikanin fassarar awo da za a yi na suke na awon ayyukan bayi ya sabi awon sara'i dukkan waɗannan ba za su fa hakikanin fassarar su shine aukuwar su a ranar tashin kiyama ina fata an ma'ana sana'ulha tahayyuran wa zakira wa idza ulqu minha makanan bayyikan wa idza idan an jefa su minha wani sashi na cikin wuta din makanan bayyikan wato minha idan an jefa su wani wuri mai matsatsi minha daga cikin sakannin wuta malaka bayyikan din nan bitashdidi bayyikan ko qur'a bitashdid a wata kira'a idza ulqu minha makanan bayyikan ai bi an yubayyaqa alaihim ta yadda idan an jefa su wani wuri sai kuma a matse su yake wa min halafin min hada kawo halin min makana kamar hal ne na makana li'annahu bi ma'ana fi domin daidai da ma'anar fi haka ma'anar min din take ma'anar zankan wa idza ulqu fiha makanun tayyib idan an jefa su wani wuri mai matsatsi a cikin wata jahannama mukarramin suna daure ay musaffadina a daure wani irin daure kad qurinat ay dumi'at aydihim ila anaqihim daurin da za a dauko hannayensu a haɗa da wuya fil aglali ana fassara al aglali da cewa mari idan ba kuma ta wani lokaci a cikin tafsir surtu yasin na yi mana bayanin cewa ko shakka babu wannan fassara tana buƙatar mu kallon ta domin mari yadda muka san shi a Hausa ai laki daura shi a hannu ko a ƙafa? a ƙafa. to amma shi yadda al'aghlal wato wani abin ɗaurewa ne da za a haɗa hannayen mutum hannun wannan na dama a haɗe shi ta yadda tafin hannun dama ya ɗaga mukamin ɗinka daga ɓangaren daga ƙasar kuma sun ta yadda hannun ya taɓa wuya haka shi ma hannun hagu ya ɗaga ɓangaren mukamin ɗinka da hagu ƙasa da wato haɓarka kenan kuma hannun abu yana makale da wuya A yi haka ta yadda kai ya ɗagu da buwar da ba a rage wani abu ba wanda bai ɗagu ba sai a ɗaure shi a haka to maɗaurin da ake yin hakan da shi shine alghillu idan guda ɗaya ne idan da yawa ne aghlan kaga maɗauri da na wuya ba na hannu ba kaga mariko a hannu a kafa yake Allah ce inna ja'alna fi anaqihim aghlala mun sanya ghillu a wuyansu ka bashi dukkan ma'anar da zaka bashi wannan dai ne yadda yake a Hausa idan akwai wadansu wadanda suka fi Hausa sai su faɗa mu ko idan ba wani wanda yake karanta Hausa ko a bayan ko ko irin mayun Hausa nan na karatun zaure kila ya sani ba za ka san sunan shi ba dai ka koya amma dai ko shakka babu dai ba ne abin nan ba ne bari ba ina ba mu shi yasa ayar suratu yasin ta fito da jin inna ja'alna fi anaqihim aghlala fa hiya ila al-azqani wa hum mukmahun wato lalle man sanya wani irin madauri a wuyan fahiya to lafazin hiya waɗansu malaman suka ce al-aghlal din kenan waɗansu malaman suka ce a al-aidi al-mafhuma min lafazin ghilli fahiya su hannaye ila al-azqan suna tallafa da buƙamuci wa hum su kafare a wannan lokacin mukmahuna sun ɗaga kansu sama ba sa iya saddaki shi su ne mukmahuna me Hausa aka dai ma'anar ayata amma hakikanin kalmomin da za su ba mu wannan a wasu sallahu ala wata rana wadai wani ya kawo mana amma idan ka duba kamus haka za a yi maka fitar kalmomi na alkur'ani domin almuqmahu min min an-nas shine wanda hannun dama ya daga buga wakin dama hannun hagu ya daga kuma ya haɗu da wuya an daure shi sai da kai yana sama shine almuqmahu tunda suna da yawa fa hum suka fare a wannan lokaci muqmahuna Allah ya tsare dukkan waɗannan nau'ika ne na azaba da za su shafi kafir da za su shafi yu'rafu al-mujrimuna bi simahum fa yukhadhu bin nawasi to kaga bayan hannu yana daura a haka to kuma sai a dauko kafafun mutum kafar mutum sai a daura ta akan nan gokin wannan ma ta abuwa daura ta kan gokin kuma sai a daure nan wajen ga nan hannu haka kuma ga kafar an dago ta nan gurin wannan ma a nan gurin sai a daure shine fa yukhadhu bin nawasi annawasi jam'in nasiya nasiya kuma zankonka daga nan kenan goshi wal aqdam akon kafan mutum shine qadam aqdam kaga da yawa kenan sai a hade da nan a daure surutu ya kun kuma sai kuma za a daure na gurin kaga san gina da tsarnin azaba dukkan mutumin da zai tuna wannan to ya kamata ya tsoro ubangiji ba ta ko namiji ya tabbatar duniya ba komai bace ba duk daɗin da ɗan adam zai ji inda bai imani da Allah ba wanda yake mako masa da'awu a wannan lokacin idan an daure irin wannan dauri sai ka ji sun yi kira hunalika a wannan lokaci suburan suna cewa halakan mun bani mun lalace ai halakan fa yuqalu sai a ce da su la tad'u al-yawma suburan wahida yau kan kar ku kiran halaka daya wa da'u suburan kaseera ku kiran halaka mai yawa ai ka azabikum kamar kamar azabar ku bayan bagi an du'a du'a'ukum ala hasabi yawan azabar shi da yawan kiran da za ku ku dana cewa ya halakar mu ya kai kan mu ya musibar mu a ku yi ta kira so ba adadi dan azabar ma ba ta da iyaka wala yukhaffafu anhum al'azab wala hum to ka ji wannan kaskanci da zai tafi Allah ka tsare Allah ta قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ubangiji sai kul sai da su a zalika khairun wannan abin da aka labarta muku na abin da ke jiran ku na wuta da azaba da sauri ta mu wannan a ranar tashin kiyama a zalika khairun shin wannan shine mafi alkhairi am jannatul khuld ko aljanna ta dawwama zama na dindindin allati wa'idal muttaqun wadda kai alkawalinta wato ga waɗanda suke masu takawa masu tsoron Allah kanan lahum jaza'an wa masira ta kasance a gare su jaza'an sakamako wa masira da makoma Kin wuta da aka yi bayanin da ko aljanna take wacce ce wanda take da alkhairi lafazin khair da lafazin shar su guda biyun gaba ɗaya duk ana amfani da su a matsayin af'alu tafdil a madadin a ce akhyaru ala wazni af'al kamar yadda za a ce afdal akram asgar akbar ala wazni af'al to ko sai a ce khayr a madadin a ce asharru ala wazni af'alu kamar yadda za a ce akram akbaru afdal asgar atqa sai kawai a ce mai shar ba sai an ce ashar ba sai aka goge a ibnu malik ya rubbama aghnahum wa shar min qawlihim ya so dama larabawa sai kawai su ce khairun ko su ce sharrun a madadin su ce akhyaru ko asharru sai su faɗi wancan ma'ana ana faɗin guda biyu amma wanne fi yawa sai alhamza shi fi yawa saboda tabbatar da ita to anan gurin khairun idan na ce haza khairun min haza wannan ya fi wannan alkhairi me nake nufi da wannan zanka abin da nake nufi dukan guda biyu sun yi tarayya alheri sai dai ɗayan ya tsara ɗaya to haka Allah yake nufi dangane da aljanna da wuta ma'ana a wuta akwai alkhairi a aljanna akwai alkhairi sai na aljannan ya fi yawa ba a ke nufi wato wannan yana daga cikin yin amfani da al tafdil laysa ala babu ayi amfani da abu ba akan babin sa ba abinda kawai ake nufi mujarradu isbatul khair kawai kokarin tabbatar da alkhairi ba wai afdaliya na alkhairin ba afdaliya na alkhairin sai ka nemi babin haka ko fi ayatin ukula ko fi nafsin asar kitaban aw sunnatan amma tabbatar da alkhairi ayatin ma'ana wuta ce ke da alkhairi ko aljanna ke da alkhairi ɗaya tana da akwai ɗaya ba ta da ko shakka babu aljanna take da alkhairi wuta ba ta da alkhairi shine azalika khairun am jannatul khuld allati wa'ida almuttaqun kanat lahum jaza'an wa masira an ce kanat lahum ta riga ta tabbata gare su jaza'an sakamako wa masiran da makoma bayan duk gashi muna cikin duniya da ranmu muna yawo ma'ana amma an yi amfani da fi'ili mazi dan tabbatuwar aukuwar haka dan Allah ya riga ya tabbatar da haka hukunci ne ko baya safawa da haka sai aka ce kamar sun shiga ne bayan ko ba su riga sun shiga ba dan kiyamar ma ba ta tsaya ba na sana'a shiga lahum fiha ma yasha'una salidin lahum fiha suna da abin da duk suke so fiha cikin aljanna ma yasha'una ilan abin da suke so khalidin kuma za su dawwama babu tsufa babu mutuwa kana ala rabbika wa'dan mas'ula wannan alkawli ne a wurin ubangijinka wanda zan so abin tambaya ay yas'aluhu man wa'ida bihi wanda duk aka yi masa irin wannan alƙawarin zaka ji suna yawaita Allah roƙon haka domin an yi alƙawarin aljanna ga wanda ya yi imani da aiki na gari yana cikin aiki na garin bayan ka aiki na garin kuma ka roki Allah ya baka aljanna yasa mummune suke cewa rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wala tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhlifu al ya ubangiji ba mu abinda kai mana alkawarin sa a bisa ga harshen manzanninka kar ka kaskantar da mu ranar tashin kiyama lalle kai baka cika alkawari shi sai kana la rabbika wa'adan mas'ula alkawari ne wanda yake ana roƙon ubangijin ka shi mummune suna roƙon sa shi suna cewa mummune muna cewa ya ubangiji ba mu aljanna ya ubangiji tsira da mu ta ne abin da aya take ne to ina ga yadda lokaci ya ce mu tsaya a nan don ayoyin da baka kamar guda biyu ko uku suna da alaka da juna in mun shiga cikin su abin zai tsawaita abin da muka faɗa sai zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji da Allah ya fi mana wani dan uwa ya rubuto mun cewa kukumi ake nufi da hukumi wannan madaurin wuya ne kukumi. haka ne ko to kukumi. idan ba ta jin hausa farko yana cewa فإن الله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم علقت بربكم قالوا فلا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين معنى أبن بيك نزمي أفكر مكة وانا آية أبن دي وانا آية تكي سوى سناوى الأمة دوم بي إن لفظ إذ يرو بي أكن قدر أذكر كافنك واذكر لأمتك إذ أخذ ربك تناوى الامه كا يا عند أبن جدن كا يلي min bani adam daga 'ya'yan annaba adam min zuhurihim daga tsakan su ko gadan bayan su ya rike mai zurriyatahu ƴaƴan su da ya kaddar za su haifa a lokaci na gaba a tarihi tun kafin haihuwarsu wa ashhadahum ala anfusihim Allah ya shaidar da su akan kawunan su cewa alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijinku ba kalu sai suka ce bala eh ya ubangiji kai ne ubangijin shahidina mun yarda da kan mun yarda da haka sai Allah ya ce an ta kulu yawmul qiyama to nan hakan ne dan kada ku ce a ranar tashin kiyama inna kunna an haza ghafilin ya Allah ai mun gafala ba a fada kada mu cewa akwai tashin kiyama akwai wuta akwai aljanna ba ba a fada kada mu cewa akwai bauta da zamu yi dan mu ci da sakamakon a yau ba to dan haka ne sai ne wannan alƙawarin tsakani na da kotun kuna matsayin kwayar zarra wannan aya ko hadisin da ke fassara cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi hadisin na nuna cewa ubangiji ta'ala ya tattaro dukkan halittun duniya mutane kenan da aljanu tun suna gadan bayan annabi adam alaihi salam a matsayin kwayar zarra aka tazo ko aka fito da su gaba ɗayan mu nan ubangiji ya ce wane ne ubangijinku da za ku yi wa bauta shi kadai muka ce kai ya ubangiji mun yadda kai kadai kasance sai maka bauta ba za mu bauta kowa ba sai kai Allah ya ce na yi muku haka dan ranar tafi kiyama kar wani ya kafa hujja da cewa bai san hakan ba to amma dan adam yana da mantuwa sai ya manta irin yadda shi annabi adam zai ya zama mai mantuwa dan a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayanin hakan sannan yayi bayanin annabi Adam lokacin da aka halitta aka kuma tatsun zurriyar tasa suna matsayin ƙwayar zarra sai aka nuna masa wani cikin ƴaƴan nasa yace wane ne wannan sai aka faɗa masa ɗaya ne cikin annabawa namanta ko annabi Dawud ko wani cikin annabawa sai ya tambaye ubangiji ya Allah shekaru nawa ka bashi sai Allah ya faɗa masa adadin shekarun da ya bashi sai ce to a ɗauki arba'in cikin wanda aka bani a ƙara masa na bashi kyauta ya ka ɗauki arba'in cikin na annabi adam aka ƙara masa a cikin kasansa cewa sun zai ko da malaikar mutuwa ya zo nan annabi adam zai karɓi na kyauta bai kawo ka bayan akwai ragowar kwanaki a zai a shekara arba'in nan gaba sai aka ce a ah, yau ba ka baya wa wani cikin jikokin ka ba zai zo nan gaba cewa a ƙara masa sai ka haƙura sai annabi adam ya ce samu ba ya ga dai ka cikin hadisin sai maza Allah yake cewa sai annabi Adam ya manta ya alƙawari, dan haka ƴaƴansa ma suke mantuwa wato mu zurriya muka zanto masu mantuwa irin yadda shi ma ya zama a shahid cikin hadisin kaga an taro mutane daga tsallan annabi Adam a matsayin ƙwayar zarra waɗansu malaman tafsiri sun yi inkarin wannan hadisi kamar jamal bin qasim a cikin mahasan ta'awi shi yana ganin cewa zahirin ayar baya nuna annaba adam dan an ce wa iz asal rabbuka min bani adam tun ake bani adam ya nuna ba mutum dai wani suna da yawa amma hadisin ya nuna annabi adam ne kada aka haka an gane ko min zuhurihim kaga jambi ne ba ce ba min zahari wa ashadahum ala anfusihim da haka shi abin da yake gani alkawalin da Allah ya dauka tsakanin shi da mutanen sa bauta masa ne ta hakan annabawa da manzanni amma Allah ya ce wa mutane a karan kawunan su cewa su mutane ne shi ne abin halitta dangane da dirin halittar su ma na nuna tunda ba su suka yi kansu ba lalle akwai Allah bai yi su shine wa ashhadu ala anfusihim wa fi anfusikum afala tusirun amma ko shakka babu ya gina wannan tafsiri na shi ne bisa ga ne inkarin wancan hadisi ko ingancin sa wanda kuma shi hadisi malaman hadisi sun tabbatar da haka ba wani wajen ne inkara da haka shi shine yake taimakawa wajen fasaran ayan daidai wajen matukar abin da mu kula nan da mu fada nan gurin an ambaci annabi adam da shi da idan kan ba mai amma shi kadai ne aka kiro halitta din daga zuriya domin idan aka kai daga cikin kowane zuriya ne to kaga adadin da aka dauka na da yawa kuma daga gadan baya masu yawa ba gadan bayan mutum da yawa wallahu a'lam kana san karin bayani da tafsirin ibnu kathir da tafsirin jama'a da bin qasimi da tafsirin qurtubi da tafsirin ibnu jarir al-tabari wannan kuma yake tambayar ta gaba tafsirin da ya gabata ka ce baya halatta a ce mala'iku mata ne to amma kuma malam akwai wasu ayoyi a cikin alkur'ani da suka nuna mala'iku mata ne idan aka bi ka'idar na hau misali wa iz qalatul mala'ikatu ya maryam inna allaha tafaka wa taharaka a irin wannan da za ka yi sai ka ce a fahimta ka to kaga anan in an samu kuskure sai ya zanto fahimtar ka amma idan ka sa ka'idar nahawu yanzu anan ka'idar za ta shafi malaman nahawu gaba ɗaya in ka'idar ta zama kuskure sai ta zanto ta zuwa malaman nahawu kai ka fita amma sai ka ce a fahimta ta to kaga sai zanto malaman nahawu su kuskure ba kai ne kai fahimta ka san da kai fahimta lokacin da aka ce qalatil mala'ikatu tunda an ce qalat ta din nan ta'u ta'lif sai da haka fa'il din ta ya kamata ya zanto mu'annas al mala'ikatu ya ne. wa'annan ah, to idan ta ce wannan sai Allah ce qalat rusuluhum abillahi yakun to su manzanni da annabi Ibrahim da annabi Dawud da annabi Isa da annabi Muhammad su mata ne ko maza <laughs> kaza nan ko shakka ba fahimta ka sai ta zama kuskure amma ba ka'idar nahawu ba dan su ka'idar nahawu akwai abin da ake kira al التأنيث الحقيقي أقوى Al-Majazi. zai zantowa ta'anisi ne na hakika halitta sai ta kyamata ake nufi zai irin zuwa haƙi ta annisu ne na lafazi kalmar sai kawai mu'annasa amma ma'anarta muzakkar akwai kalma da za ta ganta a ganin ido mu'annasa ta amma ma'anarta muzakkar yanzu da hamzatu da talhatu muzakkar ne ko mu'annas muzakkar ma'anan lakinnahu mu'annasun lafzan to da haka a larabci ba za ka ce ja'at hamzatu sai dai ka ce za a hamzatu za a falha kaga in ko mun bi ka'idar ka kai tunda ka kai ka'idar ka haka sai kaga sai dai mu ce za a hamzatu nazarin da ta'anisi lafzi hamza wa za a talhatu nazarin da ta'anisi lafzi falha to kaga wannan kuma kuskure a takaice dai wannan shine bayani da haka almalaika a nan gurin yana na a matsayinsa na yadda aka sauke a larabci ba wai mu'annas bane ba yanzu kalatul mala'ikatu ya maryam sun mala'iku suka ce ya ke maryam inna allaha tsafaki kaga da maryam wa taharaki wa tsafaki ala nisa'il alamin ina fatan ta fahimta kuma suna أو أوامر من أن يدخل a'a hadisin Imam Bukhari ya kawo shi ne a babu fadail Madina yana tambaya ne dangane da hadisin da manzo Allah ya kawo Madina tu haram man ahadatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alayhi lanatullahi wal malaikati wan nas ajma'in wa kama qala sallallahu alaihi wato Madina wuri ne mai hurumi hurumi ne ya faɗi fadin hurumin Madina daga harra sharqiyya zuwa ga al-harra al-gharbiyya al-harra shine kulurubai da suke yammacin madina kafin ta shiga garin madina da kuma ƙululubai da ke yammacin ta da gabacin ta abin da ke tsakanin wannan ya ce harama wato wuri ne mai hurri sai manzo Allah ce man ahdatha hadathan dukkan wanda ya fara da wata barna kamar da ba a yi a madina ya ta yaje yayi ya aikata bid'a aw awa bi ko ya bayar da mafaka ga mai barna din sawa bid'a ce ko wani aiki na sako mutum ya fara ko ya taimaki mai yi to la'antar Allah da la'antar mala'iku ta haukan da kuma wani antar masu la'anta cikin mutane wannan hadisi yana magana da dukkan fallon madina ba za ka ce ya shafi kano ya shafi Bagadaza ko ya shafi abuja ko lagos ina ba ta fahimta amma idan kana so ka nuna cewa wanda ya taimaki barna la'anta ta hau kan cewa akwai hadisin fa daban ina hadisin aliyu na biyu talib wanda ya tabbata cikin sahih muslim wanda maza Allah ya ambaci mutum guda hudu sai kowanne Allah ya la'anci la'ana Allahu man la'ana walidayhi la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah la'ana Allah man awa muhdisan sannan la'ana Allah man ghayyara manar al-ard kaga wannan hadisi shine hujjar na cewa idan mutum ya kirkiri barna ko kuma ya taimaka mai barna Allah ya lalace kace kaga bambancin da madina nan kawai sai aka ce la'ana la'ana Allah amma a kan fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in ko kuma qala ina ka gane bambancin wani yake cewa mutum ne yana tukin mota sai ture mutane sai ya ture wanda zai tambaya da rubuta wani nufin ko mutane na ne bai faɗa da mutanen ba sai suka mutu sai ba sai ƴaƴan suka ce sun yaƙi ne hukuncin ubangiji a kai idan ka ture mutum ya mutu a mota wato niyya ba bisa sirri kenan abu biyu ne a kanka dukkan kisa wanda yake na kuskure ba na ganganci ba ya tarattabu alaihi hukuma hukunci biyu ke biyo baya hukunci na farko za ka biya diya idan yan uwan mamaci suka ce mun yafe to diya ta faɗa kanka sai hukunci na biyu kuma yana nan shine sai kai kafara ta hanyar yantar da baiwa mummuna idan ba ka da halin intar da baiwa mummuna ko babu ita to shine sai ka yi azumi na wata biyu a jere haka nasu yake wa man qatala mu'minan qatan fa tahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatan ila ahlihi illa an yasaddaq fa in kana min qaumin aduwwan lakum wa huwa mu'min ila akhirih wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fa diyatun musallamatan ila ahlihi kafa la har zuwa kuma faman lam yajid fa siyamu sau ba tawbatan min wanda bai samu damar yantar da baiwa ba dan babu ita ko baya da kudin sayan ta yantar to zai azumi na wata biyu a jere shine siyamu shaharain mutatabi'ain tawbatan min Allah yana mai tuba zuwa ga Allah anan da yawa da cikin yan sukan ce su ba su da baiwa yanzu ko ba za su yi azumin shekara biyu ba ai wata biyu ba Sun sa ce yadda miskini sun, Allah bai ambaci miskini ba a inda Allah ya ambaci ciyar da miskini shine ga mutumin da ya sadu da matarsa cikin Ramadana ko mutumin da ya yi zihari wa matarsa a nan gudun ne ake maganin ciyar da miskini wanda ya sadu da matarsa cikin Ramadana yana sane to kaga a nan gurin kafara ta hau kai zai rama azumin kuma ya kafara kafaran nan ko dai yantar da bai ko yantar da bai azumin wata biyu a jari'in ba zai iya ba ya ciyar da miskini su zai yi wannan ne ala tawali sai ya kasa wancan sannan wannan sai ya kasa wannan sannan wannan haka wanda yin zihari wa matarsa zai yantar da baiwa mummuna idan ya ba zai iya ba zai yi azumin wata biyu a jere in ya kasa yi fa sannan sai ne wato ainihin ke da miskini قال لك والذين ظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله ما تعملون السبيل ومن لم الصيام الشهرين